Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19-31-49-60 sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma idan suna son kama tashar kai tsaye suna iya samu akan VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya. hawa kuma masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwar ku a cikin shirinmu na yau Laraba 1 ga watan Agusta na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC da da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa mahmud a ba kanun labarai to ladan sarki a sakatar harkokin wajen amurka mike pompeo zai gana da takwarorin sa na kungiyar kasashen asiyan domin ganin an samu kwanciyar hankali a kudu maso gabashin asiya iran ta yi watsi da ta yin da shugaban amurka donald trump ya yi mata tattaunawa kai tsaye da shugabanninta sannan wani alkali a nan amurka ya hana wani kamfanin jihar texas fitar da bayanai kan yadda za a hada wata bindiga a gida to kanun labaran kenan a cikin shirin kuma za ku cewa rundunar sojan saman najeriya ta kaddamar da shirin kakkaɓe 'yan ta'addan nan da ke damun jihar zamfara an air operation meant to flush out the criminals uh, uh, uh Wannan wani farmaki ne ta sama na fatattakar 'yan bindiga daɗi daga jihar Zamfara. a can abuja ko shugaban wannan gidan rediyon ne amanda bennett ta gana da iyalan 'yan matan chibok da ke abuja I just wanted to make this recording to show the people here who are so concerned about the Hakanan ta ɗauki wani faifan bidiyo inda ta aika sako kai tsaye ga al'ummar kasashen duniya su haɗa kai wajen yaƙi da 'yan ta'adda. Idan kuma muka tsallaka jamhuriyar Nijar hukumar CSC mai kula da harkokin 'yan jarida ce ta mayar da martani akan zargin da kafofin yada labarai suka yi mata kana sahabu imam aliyu zai shigo da shirinsa na demokradiyya yau amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai gana da takwarorin aikinsa na kungiyar kasashen da ke yankin kudu maso gabashin asiya a singapore da ake kira asiyan lamarin da ke nuni ga irin yunkurin da amurka ke yi na ganin an samu kwanciyar hankali a tsakanin yankin tekun indiya a gefe guda da kuma na pacific a ɗaya ɓangaren sai dai akwai alamun da ke nuna cewa batun ƙasar koriya ta arewa shi zai mamaye batutuwan da za a tattauna a taron a wannan taron koli na ministocin ƙasashen gabashin asiya pompeo zai haɗu da takwarorinsa bakwai domin tattaunawa kan manyan matsalolin tsaro da ke barazana ga yankin ciki har da batun barazanar da nukilan pyongyang ke yi da rikicin yankin tekun kudancin asiya da na 'yan rohingya da ke jihar hain a kasar myanmar da batun tsaron intanet da dai sauransu game da ko akwai wata ganawa ta musamman tsakanin pompeo da takwaran aikinsa na koriya ta arewa jami'in amurka ya ce tun da wakilin na koriya ta arewa yana cikin wakilai da ke zauren taron za a tattauna da shi a cikin zauren shi ma ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif zai kasance a taron amma babban jami'in na ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce babu wani shiri da aka tsara na tattaunawa da ƙasar ta iran a ɗaya bangaren kuma shugaban rundunar sojin ƙasar iran mafi karfi ya yi watsi da ta da shugaban amurka donald trump ya yi na tattaunawa kai tsaye da shugabannin iran yana mai cewa tehran ba za ta taɓa amincewa ta gana da abin da ya kira babban shaidani ba babban kwamandan rundunar tsaro na juyin juya hali ko kuma irgc a takaice muhammad ali jafari ya bayyana hakan a wata budaddiyar wasiƙa da aka wallafa a shafin kamfanin dillancin labaran fas na gwamnatin iran a cikin wasiƙa jafari ya ƙara jaddada cewa iran ba za ta taɓa tattaunawa da amurkan ba wacce ya wa lakabi da babbar shaɗaniya domin dogaro da addinin islama da ƙasar ta iran ta yi ya sa ta sha bamban da sauran ƙasashe masu miƙa wuya ga amurka kamar yadda ya rubuta kwamandan rundunar sojin ta iran ya kuma kwatanta shugaba a matsayin wanda ba shi da kwarewa wanda burinsa na ganin jami'an iran sun nemi a tattauna da su zai bi shi haka bari jafari shine babban jami'i a ƙasar ta iran da ya mai da martani kai tsaye ga ta da shugaba trump ya yi a ranar litinin a wani taron manema labarai a fadar white house inda ya ce zai tattauna da shugabannin iran kan shirin nukiliyanta ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba jami'an sojin koriya ta arewa da makwabciyarta ta kudu sun gana a jiya talata a ƙauyen pomjom a wani sabon yunkuri na ƙara danƙon zumunci yayin da ƙasashen biyu ke ƙara ƙarfafa dangantakarsu a wani mataki na tsallaka kan iyakokin ƙasashen koriyoyin biyu dai sun amince su tattauna kan batun rage yawan dakaru da makamai a yankin nan da babu soji ko makamai tattaunawar ta kasance ne a yayin da wani babban jami'in amurka ya ce hotunan tauraron dan adam sun gano wasu sabbin ayyuka da ake a tashar sanamdon da ta samar da makamai masu linzami na farko da ƙasar ta mallaka duk da cewa amurka na ganawa da hukumomin pyongyang kan yadda za su wargaza makaman na nukiliya a ranar litinin jaridar washington post ta rawaito wasu jami'ai da ba a bayyana sunayensu ba suna cewa akwai alamu koriya ta arewa na sake gina sabbin makamai masu linzami ne waɗanda ke amfani da mai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani rahoto daga kausar labasi da kwamitin majalisar dokokin birtaniya ya fitar a jiya talata ya nuna cewa har yanzu mutanen da ke cin zarafin mata ta hanyar lalata da su na ci gaba da samun ayyukan yi a kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa inda sukan yi amfani da wannan damar su rika lalata da yara ƙanana da 'yan mata da kuma mata kwamitin har ila yau ya zargi fannin ƙungiyoyin agaji da sakaci da za a iya kallo tamkar da haɗin kai wajen mara wa wannan aika-aika baya 'yan majalisa a ƙaramin majalisar dokokin Birtaniya da ke kwamitin raya ƙasashe sun ce watanni shida bayan da aka fallasa ayyukan lalata da ma'aikatan agajin Birtaniya suka yi a Haiti a karan farko har yanzu bangaren kungiyoyin da ke ayyukan agaji na ƙasa da ƙasa ba sa taɓuka wani abin a zo a gani wajen aiwatar da matakan yaƙar maza masu irin wannan mummunar ɗabi'a wani alkali ya hana wani kamfanin jihar texas fitar da bayanai kan yadda za a haɗa bindiga a gida mai robert lasnik ya ba da umarni ne daga birnin seattle sau'i kaɗan kafin ɗan wato ɗan rajin mallakar bindiga cody wilson ya fara wallafa tsarin da za a bi a kan yanar gizo idan mutum yana so ya haɗa bindigar a gida a taunar janar janar daga jihohi tara na amurka haɗe da na gundumar columbia wato birnin washington dc sun shigar da ƙarar gwamnatin trump a birnin seattle inda suka nemi da a hana fitar da bayanan yadda za a haɗa bindigar a gida mutum 85 sun samu raunuka bayan da wani jirgin saman fasinjan mallakar kamfanin aero mexico ya faɗi a jihar durango da ke arewacin ƙasar amma dai babu wanda ya mutu kamar da gwamna jose rosas aspero torres ya wallafa a shafinsa na twitter jirgin mai lamba biyu hudu uku daya ya fadi ne mintuna kaɗan bayan da ya tashi daga jirgin daga filin jirage na durango a jiya talata a lokacin yana kan hanyarsa ta zuwa birnin mexico gwamna torres ya faɗa wa manema labarai cewa matukin jirgin ya yi ƙoƙarin ya katse tafiyar bayan da ya fahimci cewa yanayi ba shi da kyau amma kuma ya makara rahotanni kan yanayi sun nuna yadda hadari wato hadari ya bazu a yankin a lokacin da hadarin ya auku fasinjoji 87 da ma'aikata hudu ne a cikin jirgin mai kira ember 190 labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu fara da rahoton da ke cewa sojojin saman najeriya sun fara wani aikin kakaɓe ta'addan da ke damun jama'ar jihar zamfara ga hassan maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton wannan gagarumin farmaki dai da sojojin saman Najeriya za su fara kaddamarwa da manyan jiragen yaƙi a martake da Operation Dirar Mikiya. Jim kaɗan bayan kaddamar da shirin na tambayi babban kwamandan rundunar sojin kundun bala na sojojin saman Najeriya Air Vice Marshal Akpasa Samson Okon wanda shi da kansa ke jagorantar wannan farmaki. Kowane ƙarin bayani zai mana. An air operation meant to flush out the criminals uh... in uh, Zamfara state. Wannan wani farmaki ne ta sama na fatattakar 'yan bindiga daɗi daga jihar Zamfara da kuma yankunanta. Tunda nan guso ba mu da inda manyan jiragenmu na yaƙi za su ke sauka ko tashi daga nan. Yanzu muna amfani da filin jirgin saman Katsina. A don haka ne ma kaga mun jirge jiragenmu masu yawa a can. Kuma uh, duk da waɗannan jiragen yaƙi masu yawan gaske da ka gani a birnin na Katsina akwai uh, ƙalin wasu masu yawan gaske da su ma nan gaba kaɗan za su biyo baya. Kana ƙarin dakaru na musamman suna bisa hanya da sauran kayan aiki. Jiragen yaƙi da irin su Alpha Jets, Augusta 109, EC-135, Diamond 422 da MI-35 tuni suna nan cikin shirin kai farmaki yayin da ake jiran ƙalin wasu da dama. To ko waɗannan kayan faɗa ba su yi yawa ba? Tambayar kenan da na sake yi wa Air Vice Marshal Akpasa Samson Okon. It's going to be an intensive operation. Ka san wannan wani irin rubdugu ne na a yi ta ta ƙare muke son kaddamarwa. A don haka muka kawo waɗannan kayayyakin faɗa da ka gani a halin yanzu. Air kwamanda Ahmed Tijjani Baba Gamawa wani tsohon kwamanda ne a rundunar sojin saman Najeriya. Kowa ya san irin abubuwan da ke faruwa a Zamfara. Abubuwa sun ki gaba sun ki baya. sun kakare a har gobe ana kashe rayukan mutane a wannan abu da aka ɗauka wannan mataki ya kamata a ɗauki wannan mataki ma tuntuni ya kamata a yi wannan abu a ɗaya bangaren kuma masanin tsaro malam kabiru adamu na da wannan tunani bayanai sun fito cewa ainihin maharan ne wanda suke zaune saboda zafin hare-hare da ake kaiwa suka guje daga nan suka koma birnin gwari to kaga duk yunkurin da za a yi wanda ba wai an mamaye dazuzzukan nan ba ne. an tabbatar da cewa an hana wannan dama da suke da shi na ketarawa daga wannan daji zuwa wancan daji da kuma tsakanin kasashe da ke nan yankin tunda ba abin da ya raba misali eh, Nigeria, Katsina, Zamfara da Niger ba na tunanin cewa abin zai yi wani dogon tasiri. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Zamfara, Nigeria. ga a dawa sai gwari zo sun shawa cikin dawa filin daga mamman sani karkashe fagen daga. a can abuja ko shugaban wannan gidan rediyo ne amanda bennett wadda ta kammala ziyarar aiki a najeriya ta gana da al'ummar chibok da ke zaune a abuja ga nasir adamu hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton There is no day that the VOA do not talk something that relate to the plight of humanity. yabon da wazaya sambizo da sauran shugabannin kungiyar al'ummar cibok mazauna abuja suka yi wa sashen hausa na muryar amurka don yada labarun ceto al'umma daga damuwa musamman ma kan ceto matan cibok ɗari da goma sha biyu da suka rage a hannun yan boko haram wannan ma ya faru ne a ganawar da shugabar muryar amurka amanda bennett ta yi da al'ummar cibok din ciki har da iyayen wasu daga matan da aka sace korafin yan kungiyar ya hada da zargin gwamnatin najeriya ta daina batun matan cibok da kuma ba ta sanya su a cikin duk wata tattaunawa don ceto matan take yar majalisar dattawa binta masu Garba da ta halarci ganawar ta ce ba lalle haka maganar take ba musamman ma bangaren zargin gwamnati da yin biris da batun cibok Gwamnati tana yin abin da za ta yi akwai wanda aka kama akwai wanda ake rehabilitate akwai wanda ake neman information a hannunsu amma gwamnati ba ta shiga abun da take ba ga yanar saboda maganar security ba kullum zaka zo na kana yin shala da shi ba tunda har gwamnati za ta fitar da ɗari da bakwai wajibi ne tunda har shi shugaban ƙasa ya yi magana ya ce in Allah ya yarda zai samu 'yan matan nan so abun da za mu yi mishi sai dai mu yi addu'a kuma Allah ya taba zuciyan wanda suka rike 'yan matan nan. Asabe Benita Bashir ita ce 'yar majalisa mai wakiltar yankin da ya hada da Chibok a majalisar wakilan tarayya. Ta ce za su ci gaba da yin do'a mai yiwuwa wajen gano dukkan matan. Saboda muna kira ga iyaye su yi hakuri domin ba a kyale maganan matan Chibok da wanda ba su dawo ba har yanzu ana aiki a kai. Shugaban kungiyar al'ummar Chibok na Abuja in Inkeki Muta ya ce ba za su daina fitowa don neman matan ba har sai dukkansu sun dawo gida. Muna gayyaci su fastoci da limamai suna zuwa su taya mu a cikin addu'a amma shanin gwamnatin namu na afirka musamman in ba a zona a gaya musu cewa har yanzu muna nan muna jira ba ba za su iya su tuna a kai ba saboda haka dalilin muna zama din mu tuna shewa gwamnati cewa ba mu yafe ba kuma dole sai an kawo mana su in ba haka ba za mu tara mu koma gida ba domin wani lokaci in mun koma wannan zaman da muna zuwa mu zama din nan ma yana dan kawo mana saukin rayuwa saboda tunanin yan matan nan shugabar murar amurka amanda bennett ta ba da tabbacin ci gaba da yada labarun nemo matan don tabbatar da adalci lokaci. Hakanan ta ɗauki wani faifan bidiyo inda ta aika sako kai tsaye ga al'ummar ƙasashen duniya su haɗa kai wajen yaƙi da 'yan ta'adda. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. idan kuma muka tsallaka jamhuriyar Nijar, hukumar CSC mai kula da ayyukan 'yan jarida na kasar ne ta mayar da martani akan zargin da wasu kafofin yada labarai suka yi mata cewa ta kyale an kulle musu kafofin yada labaransu a bisa dalilin rashin biyan haraji. Ga su bar barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Binciken da ma'aikatar haraji ta gudanar a kafafe masu zaman kansu ne ya gano cewa galibi daga cikinsu ba sa mutunta tsarin haraji a tsawon shekaru da dama lamarin da ya sa aka ci waɗannan kafafe goma miliyoyin sefa a matsayin tarar da ya kamata su biya kafin shuɗewar wani wa'adin ma'aikatar haraji to sai dai ƙungiyoyin 'yan jarida irin su sinatik a ta bakin mataimakin magatakardanta mudi musa ba su ji daɗin faruwar wannan al'amari ba kowa ya sani kula da tahiyar da kafofin watsa labaru wato abin da ya gama da wani riheya ko dakatar da aiki ko abin da yake kama da haka nan da CSC ne ita ce doka tabba cikin takardu ko ina aka bi ita ce doka tabba a ce wata kungiya can ko na haraji ko na wane ne yana iya zuwa rihe wani administration ko ya rihe wani wuri can mai ba ya zo ce a'a ya dakatar kamar ya rihe kwata-kwata wanda ita wannan kawo watsa labari batta da dama na ko ta watsa labaru. Lura da yadda kungiyoyin kare hakkin 'yan jarida suka yi mata ca akan wannan batu ya sa hukumar ta ce labarai ta CSC fitar da wata sanarwar da aka rarraba wa manema labarai domin ta kare kanta daga zargin kwance da kaya. Hukumar ta CSC a wannan sanarwa da shugabanta Kabiru Sani ya sanya wa hannu ta ce akwai alamun jahilci a tare da irin wannan zargi domin aikin zuba ido akan kafafen yaɗa labarai daban na karɓar diyar ƙasa daban saboda haka ta ce ba za ta yi katsalandan akan aikin da ya rataya a wuyan ma'aikatar haraji ba da yake bayyana matsayinsa akan wannan takaddama editan jaridar lieutenant zubairu sule na da ra'ayi makamancin wannan saboda aikin hukuma ta csc daban aikin hukuma mai tattalin arziki na haraji daban. Sai dai ya kara da cewa idan an bi ta barawo yana da kyau a bi ta mabisau. Da yawa jaridu da kamfanin watsa labaru suna bin gwamnati kuɗi da yawa a trezor a betamanin ƙasa ba a biya ba har yanzu kenan 'yan jarida suna iya tambaya to yanzu tun da ku kuna bin gwamnati bashi kuma gwamnati nan wani lokaci tana bin ku bashi yanzu adiba a gani ya ne za a yi a cokan abun. daga tsakiyar watan yuli kawo yau gidajen talabijin masu zaman kansu biyar da jaridu uku ne ma'aikatar haraji dje ta rufe saboda abin da ta kira rashin cika alkawalin da ke tsakaninta da su sule mummuni barma

To a gaida Sulaiman Barma har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogo ce karfe daya na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirin shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu ji fashin baki kan ko shugaban ƙasar Najeriya yana da iko ya saka hannu kan doka lamba ta shida. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fata an waye gari lafiya. Kamar yadda wataƙila ba za ku kasa ji ba rahotanni daga Najeriya sun ce shugaban majalisar dattijan ƙasar Bukola Saraki da gwamnan jihar Kwara Abdul Fattah Ahmed da jakadan Najeriya Afirka ta Kudu Ahmed Ibeto da kuma kakakin jam'iyyar APC a jiya talata sun bar jam'iyyar. Wasu daga su tuni suka ba da sanarwa cewa sun shiga jam'iyyar PDP. Da yake muna batun 'yan majalisa ne, wakilan majalisar wakilan Najeriya suka yi muhawara kan doka lamba ta shida da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu a 'yan makonni baya. Dokar za ta bai hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa ikon ɗaurin talala kan ƙadarori da ake zargin an same su ne ta hanyoyi da suka saba ƙa'ida har sai bayan ko an kammala bincike ko watakila shari'a. Kan wannan ne majalisar wakilai ranar sha ɗaya ga watan Yuli da ya ƙare jiya talata ta tafka muhawara kan dokar. 'Yan PDP musamman suka ce ba za ta sabu ba shugaban ƙasa ba shi da ikon saka hannu kan wannan doka. lamari da ya fusata takwarorinsu na jam'iyyar apc mai mulki suka fice daga zauren majalisar. Kan haka na tambayi lauya mai zaman kansa Hassan Liman shin shugaban ƙasa yana da hurumin yin doka ne? Wannan ansan tambayar ka za a same ta a ƙarƙashin kashi na hudu da na biyar na tsarin mulkin Najeriya. A kashi na hudu na tsarin mulkin Najeriya ɓangaren majalisa ta dokoki ta tarayya ko ta jiha ita take da iko yin dokoki a ƙasa kuma bangare na biyar shi shugaban kasa ko kuma gwamna shi yake da iko ko gwamna yake da iko na yin zartar da duk dokoki da majalisar tarayya ko majalisar jiha da yi da haki ko iko na yin doka iko na dukkan majalisa ne na tarayya ko kuma majalisa da dokoki na jiha amma shi shugaban kasa. a ƙarƙashin tsarin mulkin najeriya baya da iko yin doka wato abin da ake ce doka doka yadda aka ambace su a cikin tsarin mulkin najeriya wanda suke da iko nan amma shugaban kasa kuma baya da iko yin doka wanda za a ce masa legislation wanda shi zai sami fa kai haka sai abu to haji hassan a nan amurka akwai abin da ake cewa executive order ma'ana shugaban ƙasa yana da um-, yana da yanci ya ba da umarni ko ya sanya hannu kan kuduri ya ce a yi aiwatar da abu kaza misali a nan shugaba trump ya ba da umurnin cewa mutane bakin haure masu shigowa amurka ba bisa ka'ida ba mata da yara a raba a kwace yaran daga hannun iyayensu wannan doka ce shin a tsarin mulkin najeriya ko irin wannan ko babu a tsarin mulkin najeriya akwai irin wannan amma irin wannan dokan ko oda da shugaban kasa yake yi ko ke sa hannu a kai yana yi ne ƙarƙashin iko ko hurumi ko awa da yake da shi a kashi na biyar ƙaramin kashi na ɗaya da na ƙaramin kashi na ɗaya na tsarin Najeriya. To amma san ita wannan doka da na ce a nan ko da turanci ake cewa executive order wannan doka ba ta fito ne daga hmm. majalisar dokokin amurka ba shi shugaban kasa ƙarƙashin hmm. tsarin mulki yana da yanci a ƙarƙashin iko da yake da shi na shugaban kasa aku yana iya gabatar da abu mai kama da doka ko kuma dai a takaice mu ce doka ce a ce a yi kaza kuma za a aiwatar um, shi shugaban najeriya bayi da wannan? abu wato duk inda aka ce executive orders ko a Najeriya ko a Amurka. In aka koma tarihinsu ko aka bincika da kyau, za a ga cewa ya ba da wannan odar ne bisa da kan wata doka da take ƙasa. Misali magana baƙin haure da kake magana a kai. Doka ne akwai doka da ba tun farko na tsarin abin da ake kira tsarin immigration. Doka ta shiga da fita a cikin Amurka. Don iya tabbatar da cewa an bi dokan yadda ya dace ko kuma yadda za a yi ta ba za a saba wa hakkin ɗan adam ko kuma za a yi ta yadda ƙasa za ta samu zaman lafiya yadda ya dace shugaban ƙasa zai iya ba da oda wanda ake ce ta oda a fahimtar sa yadda dokar yake ba da juma'an nan ba makonni biyu da suka wuce zan ce ko ko fiye da haka kaɗan zuwa mu ce mako uku shugaban najeriya ya sanya hannu kan wata doka game da yaƙi da cin hanci da rashawa wadda a ciki bisa fahimta ta aka bai wa hukumomi da ke yaƙi da cin hanci da rashawa iko na ƙwace kadarori na mutane da ake tuhuma da cin hanci da rashawa. Shin a eh, yadda kai bayani shugaban ƙasar Najeriya yana da ‘yanci ya yi wannan doka ko ya sanya hannu kan wannan doka duk da cewa ba daga majalisa ta fito ba? Hadi sabo harsa na har yanzu kamar da na faɗa ɗazin kuma zan sake maimaita shine shugaban ƙasar Najeriya yana da iko ya sa hannu a kan irin wannan dokar amma ya yi wannan dokar ne don ƙarfafa wa dokan da ita kanta majalisar tarayya ta riga ta yi wato dokar efcc establishment and wato dokar da ta kafa hukumar da kuma doka da ta kafa icpc ko kuma eh, independent corrupt practices wanda take binciken wanda suka yi ma'aikatan gwamnati da suka yi a saboda fa'ida dukiyar mutane ko suka aikata abin da bai dace ba karkashin doka to haka yin haka ya yi najisar ga doka ta tsarin mulki da kuma dokan efcc bayan sabon doka ne wata oda ne ko wata iko ne da ɗauko da bayi da shi ba hajji samu. haka to hajji hassan liman idan haka magana take me yasa wakilan majalisar majalisun dokokin najeriya suka tashi cewa ba su amince da wannan doka ba. hajji sabo akan gaskiya ni na ji mamaki da irin wannan ta ce ku ce da su majalisar tarayya na najeriya suke magana a kai wannan irin dokan da shugaban ƙasa ya sa hannu a kai ba farkon da aka fara yin su a najeriya ba ne a lokacin da shugaban ƙasa olusegun obasanjo yake mulkin najeriya ya sanya hannu a kan irin wannan dokar da ake kiranta doka mai lamba ta tara a shekara dubu biyu da biyu wanda za ta tabbatar da cewa yadda za a raba dukiyar najeriya za ta fara aiki daga alif da casa'in da tara an kalubalanci wannan irin odar da shi shugaba zo ya ba a kotun kotun koli ta najeriya a shirar da aka yi a tsakanin jihar abia da kuma gwamnatin tarayyar najeriya kotun koli ta tabbatar da cewa shugaban kasar najeriya yana da irin wannan iko kuma a shekarar da ta wuce shi mataimakin shugaban kasa na yanzu a lokacin da yake rukun shugaban kasa kujerar shugaban kasa ya sanya hannu a executive order number 5 number number number two, da number 3 har guda hudu aka ne ya sanya hannu a kai amma majalisar tarayyar najeriya har ta da kuma da ba masu saurara majalisar tarayyar najeriya su wanda suke majalisar tarayyar najeriya ba su yi magana ba su ce komai akan wannan al'amarin ba ba su je kotun ba saboda haka nan akan gaskiya ni abin mamaki ne da suka tashi suke irin wannan magana. A fahimtar ka me zai sa ƴan majalisa su yi wannan su ɗauki wannan mataki? Executive order number six da ake magana a kai. Ya yi ne don ya ƙarfafa wa hukumar EFCC da ICPC ƙarfi a aikin da suke yi. Ba saɓan doka ba ne. Ba wai ya ɗauke iko ne na su majalisa da yin dokar da su suke da shi ba. Kuma ba su fahimci wasu abubuwa a kan gaskiya to kamar yadda aka kalubalanci shugaba obasanjo a lokacin da yake mulki su ma sai su je kotu su kalubalanci abin da shi shugaba muhammadu buhari political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Don mun yi amanna da cewa bisa aƙidar rashin fifita wani kan wani ne kawai za mu iya wanzar da zaman lafiya a nahiyarmu. Can be maintained in our continent. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau da wannan mako, sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin lauya Hassan Liman da Shubahiro ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To ma da yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai gana da takwarorin aikinsa na kungiyar kasashen da ke yankin kudu maso gabashin asiya a singapore da ake kira asean lamarin da ke nuni ga irin yunkurin da amurka ke yi na ganin an samu kwanciyar hankali a tsakanin yankin tekun india a gefe guda da kuma na pacific a ɗaya bangaren sai dai akwai alamun da ke nuna cewa batun ƙasar koriya ta arewa shi zai mamaye batutuwan da za a tattauna a wannan taro a dai bangaren kuma shugaban rundunar sojin ƙasar iran mafi ƙarfi ya yi watsi da ta yin da shugaban amurka donald trump ya yi na tattaunawa kai tsaye da shugabannin iran yana mai cewa tehran ba za ta taɓa amincewa ta gana da abin da ya kira babban shaidani ba babban kwamandan rundunar tsaro na juyin juya hali ko kuma irgc a takaice muhammad ali jafar ya bayyana hakan a wata budaddiyar wasiƙa da aka wallafa a shafin kamfanin dalancin labaran fars na gwamnatin iran jami'an sojin koriya ta arewa da makwabciyarta ta kudu sun gana a jiya talata a ƙauyen pomjumon wato pomjon a wani sabon yunkuri na ƙara danƙon zumunci yayin da ƙasashen biyu ke ƙarfafa dangantakarsu a wani mataki na tsallaka kan iyakokinsu koriyoyin biyu dai sun amince su tattauna kan batun rage yawan dakaru da makamai a yankin nan da babu soji ko makamai tattaunawar ta kasance ne yayin da wani babban jami'in amurka ya ce hotunan tauraron dan adam sun gano wasu sabbin ayyuka da ake yi a tashar sanamdong da ta samar da makamai masu linzami na farko da ƙasar ta mallaka wani rahoto da kakkausar lafazi da kwamitin majalisar dokokin birtaniya ya fitar a jiya talata ya nuna cewa har yanzu mutanen da ke cin zarafin mata ta hanyar lalata da su na ci gaba da samun ayyukan yi a ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa inda sukan yi amfani da wannan damar su rika lalata da yara ƙanana da 'yan mata da kuma mata. To Allah da daga cikin labaran mu kawo ƙarshen shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da ya taimaka mu gabatar da shirin. Sai Cubahiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu Jimmy ni dan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.